duk garin na kowa ya san shi dan bala'i ne gaskiya duk inda ake wulakanci ake rahin mutunci idan in ga yana nan garin nan ma kowa ya sanya tsoron sa A'a ka dakata kar ka zagi yayana. Ka dakata kar ka zagi yayana. Salamu alaikum Wa alaikum salamu yaya. Hanatu. Na'a yaya. Kai ne da ka ɗago ruwan daga rahi sai ka tsaya na Hanatu. Wallahi yaya wannan ba Allah ne ya tsaya da ni anan yaya. Kai dama sako zan bata. Ina zuwa da Allah iro. Eh. Ban gaya maka karabu da hanatu amma mata miji ba. Eh. Ban gaya maka karabu da hanatu amma mata miji ba. To abin da ba kai ta daki ba. dan ba a kai shi daki ba shikenan sai ka zo kana bin shi a gindan kango dan ubanka kaffa ka ƙara zagi na Allah a wodi sauro kaffa ka ƙara zagi na Allah a wodi sauro kaffa ka ƙara zagi na Allah a wodi sauro <laughs> yaya mu je halatu to mu je yaya mu je halatu yaya ka samu allura karka da ke aduwa yaya to mu je yaya ah, uban ka zaka ci wallahi uban ka zaka ci an kama dan a ban an kama dan acaban malam ba dan ba bane ai